dan waken nan zan rage mata kaifi alƙura <laughs> yunwa ba yi miki lahaula ba a gori da sanyin jiki wannan ki ne babbe rabe gwagwa kenan kai kace ba ka cin dan wake eh, yanzu kuma me yasa kake cin dan wake Eh? Kai ka ce ba ka cin dan wake. Wahala ce ta wahala. To Allah ya raba mu da wahala. Amin amin gogo. Na gama gararan bata na gama kuruniya ta abaje. Kaf. To. Sai na tsaya na ji cewar yunwa ta min kamun kunkuri makauniya. Mhm. To shi ne sai na zo zan rage mata kaifi. Mm, na rage mata. Na rage mata kaifi gogo. Ai ko da ina nan da ba ka dauki dan waken nan ka ci Domin kai ka ce ba ka cin dan wake. Gogo ciki na ne fa yake murda. Yayi ta murdawa.

Dala gogo dan fito mun da wani abu. Dan Allah makota suna jin. Eh, ba na san irin wannan abin da kake ba. Zuwa binni kuma hauka ne? Eh, bari sake loda dan wace akai. Gogo <laughs> kenan. Gogo gogo gogo na. Zan dan rage mata kaifi da dan wake na. Ai dole ka ci dan wake. Dole ka ci da munafunci ne da gulmai ana ka cin dan wake to yanzu ba. Me raba da dan wake sai dai mutuwa. A ƙarya kake wallahi. <laughs> Kai kai ka faɗi wannan zancen. Kai ka faɗi wannan zancen. Ka je bunni ka da ka nemi tsagalgala. Damar ba ni ragowar ba ni. Hmm? Ban ragowar. Ba ni ba ni ba ni ya kata maka ciki kake ci ba ni ba ni ba ni. Ba ni. Dama ni ma ba ku ci ba ku taɓa je da gulma da kini bibi yanzu da bana nan na tafi makota shine ka zo ka ɗauki ɗan waken kana ci